cikin shirin namu na yau za mu fara ne da jawabin dan majalisar tarayya Bello Hassan Shinkafi inda ya bayyana irin halin da mutanen jihar Zamfara suke ciki sakamakon matsalar tsaro da ya addabi wannan yanki. Ya kuma kara da cewar kawo 'yan sandan jihohi zai taimaka kwarai wajen kawar da matsalar tsaro ga dai abin da yake cewa. Bai da kasari dai mu dai a nan yanzu hankalinmu ba kwance yake ba. Tun daga farkonmu zuwan munan har ma ka koma gida don kana ganin ka shigo dan ofis kana zauna ofis hankalin ka ba yake ba don al'ummar da kake wakilta hankalin su ba kuma wannan abu da ka gana yi abu ne wanda yanzu a wannan lokal government din duk da yake kowa ya sani shi gwamnan jiha gwamnan mu his excellency dr dauda lawan dare ya iya kokari ne to amma su waɗanga mutanen abin da suka yi suna son su gaya za su yi su tankwara abin nan da an kai bai yi ba kuma wanda na san ba za su cimma nasara ba so mu ma a kan namu wakilci da muke a nan muna kokari ne domin mu ƙara tallafa mai a samu gudunmuwa daga nan federal wadda za a kaiwa a waɗancan wuraren wanda mu mun san iyayi ne yana iyayi ne kuma kana gani ya yi wa he is har kwamitin nan na security ya riga ya yi setting an bill din an riga an yi shi su guard din an riga an ba su duk tanadin da za a yi an riga an yi wasu an kuma suna nan suna aikin su loka gama ba loka gama kuma an ba su duk abin da za a ba su zuwan su ma aka samu saukin wannan abu amma duk da haka kasan shi mara wanda bai da gaskiya abin da yake tunani ya za a yi ya ɓata wannan gaskiyar da aka kawo so da wannan mu kuma abubuwan da ke waruwa shekaran jiya an je a garin zurmi sun fito su bandit sun fito sun yi atakin har da police stations da kuma mutanen gari sun kona garuru sun kora shaguna sun kona motoci sun tafi da babura sun kona kuma baburan da ba su iya doka so abinda duk ya kamata su yi sun yi kuma sun fita kuma dalilin da yasa babu security personnel presence na eh, jami'an tsaro babu sha'awar nan wuraren so da wannan muka yi kira ga ita gwamnatin tarayya da ta taimaka ta tura muna da jami'an tsaro a wa'annan wurare a garin zurmi ya zama to an yi station kuma an ba su kayan aiki ba wai a tura jami'an tsaro ka ba amma an haɗa su da kayan aiki daga wannan batu na matsalar tsaro kuwa a jihar zamfara sai wani lamari da har ila yau yake cewa al'ummar najeriya tuwa kwarya wato